murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Rediyo. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau Laraba goma sha uku ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari. Inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan yadda al'umma suke tafiyar da al'amuransu na rayuwa yayin da aka shiga watan Ramadan. Sannan kuma za mu leƙa zauren girke girken mu sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe. yayin da aka shiga azumin watan ramadan al'umma dai na kokawa da matsin rayuwa inda har yanzu kayayyakin masarufi ba su rage farashi ba kamar yadda waɗannan mata da na yi hira da su kan yadda suka fuskanci azumi a wannan yanayi suke cewa. sunana halima to alhamdulillah tunda dai allah ya gwada mu wannan wata mai albarka kawai sai mu godiya ga allah ko mun karɓe shi da yanayi yadda ya samu amma ba a ce ba an yi shirye-shirye kamar yadda aka saba a shekarun baya bana sai dai godiya Allah an dan yi abin da ba a rasa ba eh, to ba a ce ba komi an yi dai wasu <laughs> ah, an yi dai wasu to an yi yar gumba dai ta kunu wanda za a kada kunu ka yi dan garinka su daidai hmm. 'yan abubuwa da ba a rasa ba haka amma dan sauran yanzu kin gani yanayin da ya kawo lemun tsami citta duk basu ba ko yau da na tura ma kasuwa citta ba a same ta ba ma suna wuya su kuma da su ake hadawa kin gani an yi dan lemun na haka nan ma dai na dan waro ma dai ayi bude baki to bana lemun tsamin ma bai ya tabuwa alhamdulillah dai an gode ma Allah za a ce da yanayi yanda ya zo haka za a aiki da shi yake faru faru ne kuma ba a sani ba ko eh to muna fata Allah sabka da rahamar shi muna fata Allah sabka da rahamar shi a gaban kuma masu kuɗi da masu iko su tausaya ma talakawa muna addu'a kuma Allah karba mm. kamar ya suke bambanta bara da rana kai ai ba a haɗi bambancin ba a haɗi gaskiya bambanci akwai bambanci sosai ma tunda bana kayan gasu sun yi tsada kuma ga babu kuɗin kai aikin ma wani babu shi ayyukan ma babu shi ana zazzabne to gani yanayi ko dole za a ce dai ko alhamdulillah mm. sunana maryama amma to tsadar rayuwa sai mu ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un saboda wannan abin a dama ma kwanan nan muna tsaka tsadar rayuwa maimakon abin muna cikin tsaka tsadar rayuwa maimakon abin yayi sauki amma sai kasance cewa cikin wannan wata na daraja wata na alhurma wata na masu neman gobe tadadin gobe wasu daga ciki sai gani suka ɗauki abin sun ɗauke shi akan neman kuɗi sun ƙara sa ma kaya kuɗi maimakon su sassabata sai suka ƙara ma kayan tsanani kenan wannan abubuwan ne nake gani ba daidai ba ne ba kowa ko da kake yi a wannan watan an fara shi ko cikin wani hali na haƙula'i fi sabi layi an fara shi ne saboda ba abu zancen cewa za a fara azumi ana cikin jin daɗi jin daɗin da ake na wannan azumi kawai da yake za a yi ibada ne ibada ta kuma tanadin gobe kiyama ne ake shine jin daɗin wannan watan kullum ana watan Allah kawo shi kuma a da da muke jin daɗi a wannan watan cewa cikin wannan duk wani mai mugun hali cewa bari ya ƙara ka kuɗi to Allah ya shi saboda a cikin wannan watan akwai masu neman rahaman ubangiji suna kawa daga ba suna tattaimaka ma wanda ba su da shi shine mujin daɗin mu. Abba Abba hal hadawa, ana na ana lalube dai. Walla ana lalube dai ana. Har hada kayan azumin ki ba? Hadawa da me za hada an tamar. Da me za hada kawai lalube ne ake gagaran ba ne ake kawai lalube. Mm. Ai sai akwai za a hada ki. Ana cikin wani hali ba sai na tona ba, ba sai na tona ba, amma hadawa ji ai ba yau ba. A da ne kake hun komi da komi amma abin na gaskiya an gode ma Allah. Bi layi an gode ma Allah. gwamnatin jamhuriyar nijar dai ta duba girman matsalar inda ta yi kira ga 'yan kasuwa da su kawo sauƙi a kayayyakin abinci don dai al'umma su ji saukin rayuwa umaru dangote wakilin kananan 'yan kasuwa ne na nan jihar da magaran ya yi karin haske kamar haka gaskiya kamar kayayyakin masarufin jama'a ta yi bukatar yanzu alhamdulillah mafi akasarin su dama kayan da aka yi bukata abin da ya shahi kayayyakin garake da sauransu wanda ya shahi na bangaren mu alhamdulillah gwamnati ta iya ta kamar yadda ta ba da dama da tsaro da komi da hanyoyin da ake bi a kawo su cikin kasa don a samu da saukin farashi alhamdulillah za ka ɗauki kayayyakin abin da ya shahi wani mai wata shinkawa wani fata alimantar taliya da makaroni wannan duka za ka kudin su wanda ka san su a bara to bana ma haka suke irin wannan tsadar rayuwar da ake ciki a sauran kasashe abin da ya shahi kewayen mu wallahi mu dai a nan babu shi saboda duk wanda zai haɗu wani abu saɓanin irin yadda muke ciki yanzu gaskiya bai yi wa kanshi adalci ba bai wa kasar adalci ba bai wa magabatan mu adalci ba saboda magabatan su suka ba da dama aka je inda za a ɗauko wannan komi nisan shi kuma da sa hannunsu da gudunmo da take suke sawa tasu ba tare da wata sai mun ta ma'anan ba kamar yanzu farashin irin su shinkafa da irin taliya da kace da makaroni nawa nawa ne to alhamdulillah yanzu farashin taliya da makaroni yanda bara muna sai da ita jika shida har shida da wani abu to yanzu kuna iya samun ta a jika shida ma ita kuma shinkafa sakamakon wannan dan sauyin da aka samu shine ta dan kara kuɗi a kuɗin bara amma kuma alhamdulillah yanzu gwamnati ta sa hannunta ɗari bisa ciki cikin 'yan kwanakin nan kalilan farashin da gwamnati ta sa na jika goma sha hudu zai tabbata a nan jihar da magaram kuma a yanzu ma muna da shinkafar da muke saidawa jika sha hudu har sha uku da rabi kenan wannan da wani sukari da sauransu duka kayayyakin nan kafin azumi ya zo su ana sayar da su a farashin da ya fi yanzu yadda suke da sauƙi farafar da baya to amma kuma yawanci mutane na kokawa kan tsadar rayuwa abinci gaba ɗaya ya yi tsada wasu ma har ba sa iya saye gaskiya lalle ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa ake ta ko ne ba iyawa mutane amma alhamdulillah yanzu duk wanda zai kukan tsadar rayuwa a Nijar in ka kalli makwabtanmu wanda mutane kana kallo sun koma kamar dabbobi suna cin ganye suna guduwa suna barin gararen su wasu suna mutuwa da yunwa a Nijar babu mutum daya wanda yau zai wayi gari ya ce bai ci abinci so uku ba ko su biyu babu shi to wannan kasashe makwabta ga sunan kewaye da mu babu irin rayuwar da ba a yi amma a nan niger duk wanda ya gaya maka haka nan wallahi ya dai hudu abin shi ne don son zuciya shi ba don wai irin rayuwar da ake ciki ba a Nijar kuma alhamdulillah magabatan wanda muke wannan suna kokari iya kokarin su duk inda suka ga wata matsala za ta bullo ta wanda talaka zai shiga wani hali sun iya kokarin su sun kare kenan mu babbar godiyar mu ga wannan gwamnatin alhamdulillah abin da take mana ta ci gaba kuma wannan ɗan lokacin da muka gaya muku mun ma ce muku gobe ko ji ba amma cikin 'yan kwana kalilan za ku ga kayayyaki sun yi faduwar da ba a taɓa ba tamani a kasuwanni na Nijar insha Allah da sa hannun gwamnati. Kenan dai wannan magana da gwamnati ta yi za ta tabbata na a rage farashin kayayyaki? A maganar gwamnati wannan tabbatacciya ce ma tabbatacciya ce kuma muna mai baku albishir ba wai magana shinkawa ce kaɗai ba ma farashinta zai sabka akwai kayayyaki da dama wanda suka shahi kaya dai wanda ya shahi abinci kowanne farashin shi zai kasa kuma da sa hannun gwamnati a ciki to akasari kamar uh, wasu haka eh, sauran al'umma na wasu addinai idan kamar wani sallar su ta zo ko kuma wani lokacin azumin su ya zo suna rage farashi saboda al'umma ta samu sauƙi. na samun kayayyaki to ku bangaren ku na 'yan kasuwa kuna da wannan niyya ko kuma kuma za ku kamar karya saboda albarkar watan ramadan mai alfarma to alhamdulillah ina ga in kuka kalli abin duka fuskar da aka mishi ko ta wannan farashi da gwamnati ta hoto ta ce an ba da farashi ga irin abin da za a sai da albarkacin tun karo wannan watan kuma saboda gwamnati ce wanda mafi akasarin ta gaba ɗaya musulmi ne Nijar kin ma tara shine ta hanga ta gani wannan wata na ibada da zai shiga menene gudunmuwar da za ta bai musulunci shine ta tabbatar da wannan abun ya tabbata mun yi tunanin banda tseko na hanya na kayayyaki kahin wata ma ya shiga kayayyakin ya isa duk jihohin da za a saida su da farashin da gwamnati ta bada amma insha Allahu cikin 'yan kwanakin nan kalilan insha Allahu kayan zai isa inda ya kamata kuma muna kira ga manyan mai 'yan kasuwa ba wai lalle ka ɗau ruwa ko kunu ka kai masallaci shine gudunmuwa a'a ka zo ka a ka kayan da kake da dubunnan shi in kana saida shi da farashin da ya kai jika biyar to kai ma ka iya ragewa ka ce yau na saida jika hudu da rabi ko jika biyar ba hamsin wannan gudunmuwa ce wanda ka bai musulunci duk da ma wannan aiki ne na malamai ya kamata su ci gaba da jan hankali irin haka don ƙasa ta samu sauki. talaka ya samu sauki kai ma za ka samu bunƙasar tattalin arzikinka ko ba nan duniya ba har zuwa gobe kiyama insha Allah. wannan ai gwamnati ita ta yi nata ta ce a rarrage farashi to kamar ku bangaren ku ba ku ga juna ba na cewar kuma bari ku kawo ma al'umma gudunmu ku ganin irin yadda al'umma take kuka ga ga wannan eh, matsi na rayuwa akwai kungiya ta 'yan kasuwa tamu kuma da kowane lokaci akwai lokaci da muke sawa kamar irin wannan watan ya shiga mai albarka ana zama a ga gudunmuwoyi wace iri ce ya kamata a bada wanda ya eh, Allah za mu ɗauka mu kai ga magabata ne a'a wanda kowa zai iya yi ne ga shagon shi gurin masana'antar shi ko kuma a'a mu karan kanmu ne kamata mu jagoranta mu yi wani abin da ya dace duka wannan muna yin shi kuma cikin wannan satin insha Allah ƙungiyar 'yan kasuwa za ta zamana da zummal wannan abin da aka saba dama da satin farko na watan azumi muna irin wannan zaman kuma wannan dama da kuka bani ina so in ƙara kira ga ba wai sai dan kasuwa ba duk wanda yake rayuwa a cikin al'umma Allah ya ba shi dama ya kamata a ce shi ma ya taimaka iya abin da zai iya. Maka ganin kamar kun yi latti tun da tuni hal an fara azumin. Ina gade kowane abu iya da irin tsarin shi. To mu tsarin mu haka ne. In lokaci ya kai in aka shiga don saboda abin da ake fuskanta azumin zai zo shi kila mu kalli wani abu wanda ya kamata mu rage wa farashi a to shi kuma ba shi bane a wannan lokacin jama'a take bukata kenan sai an shiga azumin an ga a ah, menene jama'a ta karkata akan shi ko ake karancin shi yaya za a yi a tabbatarwa da 'yan kasa sun same shi cikin sauki ko a rage mai farashi to shi ne irin wannan yanzu tunda an shiga za mu leƙa mu gani tunda mu duka tare muke 'yan kasuwa ne wani abu ne yake da wahala ko yake da tsada wanda ya kamata mun zamana a yi magana rage mai farashi Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kudan shakata da wannan. مرحب ya ramadan يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان wadada aan baran مرحبا بك يا رمضان ta waje larai matu wata dattijuwa da ta gajiya kuma take ganin yau cewa ta yi ta daɗe rabanta da ganin irin wannan azumi cikin wannan hali suna sunana larai matu wallahi wannan tsadar rayuwa ni tun da nake ban ga ban taba ganin irin ta ba sai bana bakka a ɗaki bakka a waje kuma ga azumi ya zo kawai gashi ne kullun kana tunani in na ci yau kuma ina tunanin na gobe eh dai kawai Allah muka bai ma zaɓe amma akwai matsala azumi to gashi nan da yanzu muna tunanin na marecan an yi tsawurkin ko ana tunanin na marejan a gaskiya wannan matsalar wannan matsalar da tsadar rayuwar wannan komi ya yi tsada balle elbewal allah shinkawa dan bawan allah makuroni kawai an ka kuɗi an ƙara mishi samar da in kina da jika goma sha biyar ya ka sai bahun shinkawarki. dan kilo 25 sauran ki sai karton makalki har ki samu na naman miya a ciki amma a yanzu sai kina da jika 20 da wani abu zai ki samu buhun shinkafa dan kilo 22 da uku kuma tukun ki samu makal mai da 20 in abin da muke fata Allah Allah ubangiji Allah ka taimaka Allah ka kawo warwarar abin wannan Allah ka galgadu wanda zai ka galgada a buɗe komi kuma gaskiya 'yan kasuwa ma wa'yansu suna da matsala gashi nan an ce a rage kuɗi amma mutane sun ki rage ba kawai kuɗin ya karuwa yi gaskiya muna cikin matsala amma eh, Allah yau da mi zan hada kawai daga nan kamar in Allah ba ni in sha ruwa kawai yau mi zaka yi eh, eh, kuma ya kai tunanin na goban inda zaka same shi haka ne ina dalili to wajen hatsi taimako ne na Allah mun samu na samu wani ya taimaka mini na yi gumbata wanda zan sha ruwa da wanda zan kada kunu ina da wannan kuma wannan kuma dan eh, manda dan barkono dan kulkule dan kayan yaji a ran maji kuda ma ba san shi ba muke tansiyon ta bi ta bubbuge ta ta kalkashi kunun kare kike sha kunu nake sha shi ma in na sha he na sha wahala ina da rai da lahiya an gode ma Allah kamar ya ki bambanta azumin bara da kuma na bana na gaya miki ba a taba ba azumi irin na bana a matsala ta abinci da tsadar rayuwa irin na bana tamar ba a taba yi ba kin ga dai a takaice dai in kika gani na samu shekaru da dama ko to wallahi ban taba ba a taba ba ma ni ba wani ma bai taba ba azumi irin na bana a cikin matsalar wannan matsaloli ga suna ina kamar eh, masu kuɗi 'yan kasuwa masu hannu da shuni da suke rabon abinci kuɗi da sauran abubuwa to wannan alhamdulillah wannan masu taimakon akwai su in wajen azumi ya raba suna yi in wajen sallah ta kusa suna yi biki samu ba yanzu kenan a'a sai dai wannan lokacin dai in ya zo masu bada gaskiya suna bada suna bada to masu akwai don Allah suwa Allah suwa annabi su sassabto kudin shinkawa kuma sadaka kalka ce he wani ko wani wani duk wanda ka gani ba shi saraka ce ya je ya ci da bakin shi azumin shi wani wai rishin abinci ya hana mutum azumi wani amma rishin abinci sai ya hana wani azumi amma in ana samu ana sadakal ana taimakawa ya kiga kowa ya yi azumin shi Allah lahiya to akwai wasu da zaki gani dan uwanka ne ma yana da akwai kin gashi nan da kudin da komi ana dafa kaji zabbi wane ne kuma amma ba ruwan su kawai sai dai su su ci su gyatsi tamar kalki sa in yi kuka kwan makalan kwamuma na dawa da kalan kwamuma naka na gida baya baka ba baya baka ba na dawa dai wani ya baka amma na da gidan wa'insu gaskiya alhamdulillah bisu ba to ai adiba a gani a sallam to naka naka ne hannunka bai ya tsami ka yanke ka yadda in ka samu bai ma dan uwanka wani na dawa ma iya bashi balle kai na gida a taimaka da na gidan da na dawan duka a taimaka. su ma dai malamai kira suka yi da a bada taimako ga mabukata musamman ma 'yan kasuwa masu hannu da shuni da dukkan wanda allah ya rufa wa asiri. muhammadu sabit mun gode wa allah ta'ala da ya kawo mu irin wannan lokaci na ramadan lokaci na samun lada da ayyukan ibadu wanda a cikin wannan wata ne kamar da muka sani muke da allah madaukakin sarki yake ya warewa rana ko dare wanda shine mafificin kowane dare a cikin darrai na shekara e shi wannan lokaci da allah ya kawo mu allah madaukakin sarki kamar yadda muka sani hakimu ne daga cikin sunayen shi akwai alhakimu wahuwa al'azizul hakim wahuwa alimun hakim mai hikima ne menene mai hikima shine wanda yake dora kowane abu a gurin da ya dace da shi kenan Allah madaukakin sarki baya kowane irin abu ya kawo a kasancewar shi mai hikima to yana kawowa kowane abu gurin da ya dace da shi ne ya kawo mana wannan matsin rayuwa a irin wannan lokaci ne don ya jarraba mu ya jarraba wanda ba su da ya gaya ne za su yi haƙuri wani irin haƙuri za su kuma hallo jarrabawa ce su ma a akan masu akwai su kuma Allah ya jarrabe su ya gaya ne za su yi wannan abin da ya ba su dukiyar wannan tashi da ya ba su ya sa su su masu rabawa ne amshi ka kai amshi ka bada sa iya kaiwa ko kuma rikewa za su yi a hannunsu don dukiya duka dama dukiyar Allah ce saboda a cikin irin wannan wata na Ramadanu duk abin da ka yi in ka diba ka aiki na lada daga bakara hannasi zaka ga alkur'ani mai girma yana nuna cewa duk abin da kai na lada to ana sadaka in kai sadaka a ƙarshen aikin lada ko da ibada ce ta gabbai in kai ta bayan yin ta sai kai wata sadaka to wannan sadaka tana zama tana sawa a amshi ibadar wannan kuma tana zama kafara inda wani lehi da kai a cikin ibadar wannan ko wata gaugawa da kai ko kuskure a cikin ibadar wannan sadakar da zaka yi yakan sawa a amsa to shi ma ramadana haka yake duka wanda yake da ya taimaka a yawaita sadaka a cikin wannan wata bayan yawaita sadaka kuma duk abin da ya zama abin da baka iya bada shi sadaka kuma kake sai da shi to ka rage shi ka dauki riba el kaɗan dan ka samu albarka a gurin ubangiji. madalla masu sauraron mu yanzu kuma za mu je ga zauren girke-girken mu. Allah yanzu kuma masu sauraro sai mu koma bangaren kwalama da za mu saurari girke-girke daga bakin hajiya nana hamed assalamu alaikum to ni dai suna na hajiya nana hamed gani nan a nan da magaram kamar yadda kika isko ni gashi nan saboda kin san harkan azumi yana bukatan kayayyaki da dama musamman ma kaya na marmari wanda ba a saba shan su ba a kulliyomi kullum kullum haka kenan mutum in ya yi azumi ya kamata ya samu dan abubuwa na kwalam da makulashe ya buɗe baki shi dai a harakan azumi kamar yanzu ga gashi yadda kika tardo ne abubuwa da muke yi daban-daban muna yin kunu kunu na murdom kamar a barbarce yake hakanan irin da bare-bare suke sarrafa shi gashi nan sai ki nemi hatsinki hatsi sulfafe eh sai kin wanke shi kin hudda mishi komi da komi da disa da tsakuwa da komi sai ki kai shi mashin a niko shi kamar yadda kika tardo shi nan hatsin an niko shi an yi gari to bayan an yi garin wannan kina rage dan hatsi kaɗan wanda a ne haka a gyare dan kaɗan haka kamar cikin kofi guda to ga gumbar taki ko kuma mu ce gari wannan wanda aka nika shi da hatsi da tattasai ake gamawa da karamfani da citta ana sa mishi eh, kimba kin san kimba wanda ake gama aiko hura haka to dan bakin nan dogo kin ba sunan shi da karamfaninki da tattasanki da hatsinki da cittanki su wa'annan kayayyakin kin buga kin dan dake su sai ki gama shi cikin hatsin wannan ga dan hatsin ki na doki ake cewa da kika hudda shi wannan hatsin in kika dora ruwa bisa kan tukunya kika zuba ruwan ki sai ki dauko wannan hatsin kamar yadda kika gani gashi muna yi a gaban mu ki zuba ruwan wannan hatsin wannan cikin ruwan sai ya tafasa ya tawalwasa ya tawalwasa hatsin in ya dahu sai ki dauko wannan garin naki kin gane ko wannan garin da kika nuku eh kina so kina kirba wani sai yana kirba dan ya haɗu ya hadu mm. ya kama jikin shi in kuma biki kirba ba ma babu komi babu matsala sai ki dauko wannan hatsin gumban naki da kika dauko sai ki rage dan kadan sai ki dame shi ki dame shi ki dame shi da ruwa madaidaici da nono mm. eh ga nonon ki mai kyau in kin dirmu ne ko nonon ki haka nan mai tsami dai haka gwangi sai ki dame shi bayan kin dame shi da kaɗan dai ba da ruwa da yawa ba haka zaki dame sai ki aje wannan kullun da kika dama shi kuma wannan ruwan ruwan da kika tafasa shi tare da hatsi ya dahu ya dahu ya dahu sai ki sabke shi kin gane ko in kin sabke shi ba da zayi ba da wuta ba haka wuf za ki ɗauko shi ki zuba shi cikin kullun wannan da kika dama sai ki sabke shi in ya dan huce wannan tawalwasa ya dan huce sai ki ɗauko ki zuba shi cikin wannan kullun naki kina zuba kina motsawa wannan dan garin da kika dama rage dan kaɗan sai ki ɗauko wannan nono nono dama kin rage shi ma kin raba kin aje sai ki ɗauko wannan nono da ɗan gari ɗan kaɗan ko gumban ɗan kaɗan da kika rage sai ki dame shi da nonon nan kuma shi ma sai ki sa shi ki kaɗa shi ciki cikin wannan kunun da kika nan kuma kin ɗauko cikunki mai kyau lahiyayye kin wanke cikunki bai da dauɗa kin bubbuga shi kuma buga da za ki ba mai da shi gari haka gurori zaki yi shi da ido kin dake cikunki sai wannan cikunki ɗauka wuf ki zuba shi cikin wannan kunu ki motsa shi ki motsa shi sai ki amfani da siga in kuma biki son siga ma sai ki sha abin ki haka kina iya shan shi da gumi ko kuma ya yi sanyi ya huce haka kina gani gashi na yanda muka sarrafa shi duka a gaban ki to wannan da shine ake yin bude baki bayan an sha ruwa sai ka sha abin ka mai son sukari sai ya sha wanda bai son siga kuma shi kenan ya sha abin shi masu diabetes su sa sigan su na diabetes su sha Kafin mu karkare shirin namu albarkacin watan Ramadan ga wannan saƙon. Eh, Gidi Abdurrahman Difa Nijar. to ni gaskiya darsan ramadan a kaina zan iya cewa eh, ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan ramadan a yaushe domin ina karfafa ibaduna a ciki ina yawaitan karanta ƙura'annai ina yawaitan zuwa masallatai domin eh, sauraron wa'azi kana kuma a gaskiya lokacin ramadan idan ya yi a yaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba musamman dai na karfafa dai komai a bisa kan al'amuran eh, ibada domin saboda eh, ibada a cikin watan ramadan eh, yana limkuwa ne kamar yadda mu ke faɗi a yaushe dangance da haka nan gaskiya nake yawaita ibada na a ciki Assalamu eh, alaikum ah, ni na Abubakar Isufu eh, ina ɗaya daga cikin eh, matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP ko ce haɗakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa. Don ka tasirin azumi akan kaina ko ko akan matasa gaba ɗaya ganin cewa azumi yana da tasiri sosai. inda za ka ga masallatin ne yanzu idan ka je za ka gani cikin kashi tasa'in cikin ɗari duka matasa ne matasa ne a sahun gaba kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun natsuwa sosai kuma suna kwaɗaita da falalar da a cikin shi wannan wata na ramadana suna eh, sa kansu ga ibadu kuma suna saduda suna barin duk irin abubuwan da suke yi ganin cewa an ka duba cikin da'irar birnin difa a lokacin da ba azumi ba za ka ganin matasa suna shagala diya bisa ayyuka irin na asha kaɗe-kaɗe da sauransu mai amma da an ke watan ramadana ya yi za ka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne an aje shi gefe an dawo ana sauraron wa'azi masallaci ne da maraice ko da yaushe ka je zaka iske matasa ne suna nan sun taru sun cika masallaci ne suna sauraron suna dukan darasi suna sauraron wa'azi suna duka abubuwan da ya kamata kenan azumi yana da tasiri sosai inda yake sa matasa sosai suna koma suna samun natsuwa suna koma ga Allah bisa addini. Lale da wata mai sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mutamar a bari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya.